Bismillahir Rahmanir Rahim. Huriya, kashi na shida. Nasiha yake musu, amma zuciyarsa cike take da kunci da damuwa mara misaltuwa. Musib ya amsa cike da ladabi. Insha Allah abba. Ya dan motsa kansa kaɗan alamar gamsuwa, sannan ya nufi ƙofar fita. Sai da safe abba, mu kwana lafiya. Allah ya sa. Ya amsa, sannan ya fice. Yana sakin kofar falon, Musib ya kwafa ya miƙe tsaye da fi sama namar ta bi bayansa ita ta shige ɗakin momi musif kuma ya nufi ɗakin da zuciyarsa ta raya masa wuri yana ciki ya tura ƙofar ɗakin kamar abin arziki ya tsaya daga bakin ƙofa yana kallonta ta shar da hawaye ‘yar gatan Afa, da kansa ya riƙo hannunki ya kawo ki kuma saboda ke ta faɗa da momi ita dai huriya bata ce masa ufan ba har ya gaji da tsayawa ya bar mata ƙofa a buɗe ya tafi yasa. ta rantsa idanu tana jin wani sabon kuka na zo mata ta da a rakuɓe gurin da ta san cewa za ta sha azaba da wahalar zama Dama a ce bangaren hajiya kaltuma aka aje ta to ko ba komai za ta samu sauƙi ta wani ɓangaren saboda yasir amma a nan bangaren ta san babu mai santa gaba ɗaya sai ta ji ta zama wata marainiya ashe ba sai da rashin uwa ko uba ake maraici ba musib na barin kofar ɗakin huriya ya nufi ɗakin hamar ya tura kwance ya hango shi akan gado ya ba ƙofar baya kuma buɗewar da musib ya yi bai sa Ahmad ya jiyo don ya duba kowaye ba wani mugun kallo da tsana irin ta ‘yan uba musib ya jefi ƙanin nasa da shi sannan ya bar ƙofar ɗakin shi ma a buɗe ya yi tafiyarsa Ahmad na jin alamar ya tafi ya juyo ya sauko daga kan gadon ya isa gurin ƙofar ya rufe ta da ƙarfi ya saka mukulli kulli. da bai gama jimawa da barin ƙofar ba ya jiyo ya kalli ƙofar jin yadda aka buga ta da ƙarfi za ka sha wahala yaro da ya kwafa ya nufi ɗakin momi sai wani huci yake kamar mace dama shine mai kishi da matan ubansa a gidan sai dai yana ɓoye abin a zuciyarsa yadda yake jin iya mu da hajiya kaltume ko mumunsa ba ta jin sa haka domin ita sai idan kishin ya motsa mata ne take kula su ko kuma kula wani abu da ya shafe su daren sai ya zama wa hamad da huriya daban sanin cewa rabuwa mahaifiyarsa ta yi da mahaifinsu ya hana huriya nutsuwa har safe sai ta raya daren da kuka Ammar kuma bayan ya gama nashi fushin, bacci ya sace shi. Ta ɓangaren afama, yadda ya ga rana haka ya ga dare. Kwana hajiya kaltuma a ɓangaren bai kwaran yi masa damuwarsa ba. Sai ma ya kasa kwanciyar, daga ƙarshe ya koma falo ya zauna ya kunna TV. Sai dai kuma babu mafitarsa a cikin kallon, kamar yadda babu shi a cikin bacci, sai ma ƙarin damuwa. Me yasa ya aikata? Shi ne kawai abin da ya tsaya masa a rai, yake kuma ta tambayar kansa. Idan kuma tana da abin da yake ji idan tana gidan, sai ya ga kamar yin hakan shi ne daidai washe gari da wuri hajiya kaltuma ta tashi dama da ranar girkinta da wuri take tashi ta shirya masa abin karyawa kasancewar ba ta da mai aiki tun bayan da ta ɗauki iya aiki ta aure mata miji ba ta sake yadda ko mai share gida ta sake ɗauka ba sai dai ta yi komai da kanta ba kamar momi ba da masu aiki ne suke mata komai sai dai ta ci idan kuma ranar girkinta ne sai dai ta ɗauki na afanta ta kai masa ko da bakwai ta ta gama haɗa masa ruwan zafin ti da gasa masa bread dan ya faɗa mata ti kawai zai sha baya son cin komai yana shan ti yana hamma saboda bacci da ya gagare shi a daren da alama yana neman fansa a yanzu da safiya wai ɗazu ina barin ɓangaren ka hajiya fati ta kira ni ya ɗan jiyo kaɗan yana kallanta alamar ina sauraron ki wai ɗanta fadil ne ya samu saɓani da matarsa shine take son na zo Allah ya kyauta yadda ya amsa mata ya karanta da ita izinin zuwa ne dama kuma ta san ba zai hana ta ba amin zaman auren nasu ne zaman lafiya ta gagara Allah dai ya shirya tsakaninsu Abba dai bai sake cewa komai ba har ya shanye ti din ya aje kofin bai taɓa bread ba hakan kuma bai yi wa hajiya daɗi ba domin ta san damuwarsa ba za ta wuce ta 'ya'yan iyamu ba ko kuma ita iyamu ma gaba ɗaya ta ɗauke kofin ta fita ba tare da ta faɗa masa yanzu za ta tafi da safen nan ba. ta isa ɓangaren ta riƙe da kofin. A dainin ɗin da duka matansa suke fara cin karo da shi a kowane falo idan suka fito sa ta ajiye kofin sannan ta nufi ta Tana shiga ta raba jikinta da tufafin da ta sa da safen, ta ɗaura tawul ta shiga ban ɗaki. A gaggauce ta yi wanka, gudun kar ta yi latti, sanin cewar inda za su je ɗin, ƙauye ne da ke gaba daji baya daji. Ko da ta fito ta samu kaira a zaune akan gadonta, fuska a kumbure, musamman bakinta. Subhanallahi, Haka Yasir ya fasa miki baki saboda ‘yar iska yarinya nan? Ba laifin ya Yasir ba ne hajiya, laifin Abba ne, yana mugun son yarinya nan, ya fi ƙaunata da duka sauran ‘ya'yansa. Dubi yadda ransa ya ɓaci saboda na faɗa mata gaskiya, bayan kuma gaskiya ce? Hmm. Ani ganin nake kamar ba a banza uwar yaran nan ta bar Alhaji ba. Ita kanta ai ba a banza ta aure min miji ba. Yanzu kuma saboda yaran nan, Allah kaɗai ya san ran mutum nawa ne zai ɓaci a gidan nan. wallahi sai na rama komai daren daɗewa. To ki rama dai ta siga lalama, in ba haka ba alaji ko yasir su ci ubanki, kin san jira kawai suke. Ta tashi ta fice daga ɗakin tana wani zakuɗa ita ga balagagiya. Hajiya ta shirya cikin koriya a tamfa, ta saka farin mayafi, ta ɗauki jakarta mai kala ɗaya da gyalanta da kuma takalminta ta saka. Sannan ta ɗauki wayarta ta kira ɗaya daga cikin drivers ɗin gidan, ta sanar masa fitarta. Wurin da take aje kuɗi ta buɗe, ta ɗauko kuɗi mai yawa ta zuba a jakarta sannan ta rufe ta rataye jaka ta fito rike da wayarta sai kamshi take zuba irin na manyan mata masu kuɗi kuma masu miji da ikon gida hajiya fita zaki mama ta tambaya eh wani guri za mu je da hajiya fati allah ya tsare hajiya kin kai da yaya yasire fasa bakin kairi na gani kuma sai kun yi taka tsantsan ni ba don ubansu ɗaya ba ma ai sai na tsorata na ce ko aurenta yake sanyi lallai ya fi santa da mu ma Allah dai ya kyauta ki tashi sauran 'yan uwanki kar su yi latta a makaranta ni na fita daga haka ta fice daga falon mama na yi mata Allah ya tsare hanya ko da ta fito direban har ya tashi motar ya juya ta tana fuskantar gate domin ya san uwar gidan Alhaji Haruna mai yadi ba ta ɗaukar raini tana shiga mota bai tsaya da ita ko ina ba sai gidan Aminu ya ta hajiya Fati yana ajiye ta ya juya can ma ba su ɓata lokaci ba Hajiya Fati ta kira direban da ke kai su wannan ƙauyen, ta sanar masa sun shirya. ba sa yarda su tafi da motarsu saboda tsoron masu kidnapping da kuma tona asiri. Sai dai su ɗauki shatan mota a kasuwa ta zo ta ɗauke su har gida ta kai su inda za su je. Kasancewar mijin Hajiya Fati ya daɗe da rasuwa, ita kaɗai ce a ƙaton gidan. Sai 'yan matanta biyu da kuma masu aiki da ɗanta Fadil ya zuba mata su. Misalin ƙarfe tara da rabi na safe, suka kama hanyar ƙauyen gida zalla da ke cikin local government ɗin kwatarkwashi. Suna tafi suna hira Hajiya Fati na ƙara faɗa mata yadda matar ɗanta Afra ke son mulkar mata ɗa ta sa ya manta da ita. Idan ta kai aya, sai Hajiya Kaltuma ta ɗauko nata zancen na abin da ya faru a tsakaninta da Alhaji ajiya jiya. Sanar da shi da suka yi cewar suna nan tafi, ya sauƙaƙa musu wucewa kai tsaye ɗakin da yake gabatar da tsaface tsafacensa Sai da ya fara musu maraba da zuwa, sannan Hajiya Kaltuma ta ciro kuɗi dubu ɗari uku ta aje masa, tana masa godiya. Aiki ya yi malam, da haka na zo da kaina na kawo maka goronka kuma ne maka godiya malam da haƙwaransa ke daskare da jan goro ya yi dariya jin daɗi da farin ciki yana jinjina kai hajiya ai na faɗa miki in dai muka yi aiki ba a dawo mana da shi kuma kar tunanin kin yi kin yi biki dace ba ya sa ki karaya a gurinmu idan kin ji ana malam an jima da nisa ba ma gobe da nisa ba to in kika zo na kakarki ta yanke saƙa kawai ai na gani malam wallahi na gode domin shekara da shekaru ina neman yadda matan nan za ta bar min mijina amma abu ya gagara sai an yi kamar za a rabu sai kuma ka ga ba rabuwar ba ce sai yanzu Allah ya kawo ƙarshen abin sai dai ko yanzu ni ina jin tsoro dan na lura ya shiga damuwa matuƙa gaya saboda sakin ta dai ina jin tsoron kar ce zai dawo da ita kuma saki ɗaya mata ina ko alama kar ki damu hajiya idan har mutum zai mutu ya dawo to kishi yake za ta dawo gidan nan ai farraƙu muka musu ita ta yi gabas shi ya yi yamma har abada ba za su taɓa haɗuwa ba wani irin daɗi ya lullube hajiya kaltumi haka nake so kuma ina son a koya mata hankali so nake kai mata wani aikin da ba za ta sake aure ba har abada tunda ta zaɓi yin kishi da ni to ko bayan da ta bar gidan mijina ta ɗanɗana baƙin ciki da nadama auren alaji da ta yi sannan bai sake ta ba sai da ya damƙa mata maƙudan kuɗi har miliyan ashirin malam ina son a lalata dukiyar ta ɓata har da gidan da ya mallaka mata ma idan akwai yadda za a yi a ruguza gidan ko ma ya karɓe abinsa kuma a ɗaure ta ko kare kar ya sake sha'awarta balle har ta yi aure wato dai kina son a lalata dukiyar da ya bata ba wadda ya bata kawai ba ma hatta ta dukiyar da ta mallaka za a iya lalatawa idan kina so aiko idan kamun haka ina mai tabbatar maka aikin hajjin bana da kai za a yi kuma zan maka kyautar kuɗi har naira miliyan ɗaya Malamin ya sake yin dariya yana gyara babbar rigarsa. Hajiya na miki alkawarin ko farce kishi yake ba za ta sake amfana da shi ba. Ba dukiyarta ko da mijinki ya bata ba. Har dukiyar wani idan dai ya ɗauka ya bata to ba za ta taɓa amfana ta ba. Ita da aure kuwa sai dai in a lahira idan ana yi. Kuma yadda ba a mutuwa a dawo haka ba za ta sake dawowa gidan mijinki ba. Alhamdulillah. Hajiya Kaltuma ta faɗa tana ɗaga hannun sama ta yi wa Allah godiya. sannan ta kalli hajiya fati suka taɓa suna dariya daga bisani hajiya fati ita ma ta kora masa nata bayanin malam ni ma da wata matsalar na zo yau sirka ta ce ta saka ni a gaba ta mallake min ɗa ya ƙi ya ƙara aure kuma baya jin magana kowa sai ta matarsa ga kuɗi yana da shi amma ko kyauta zai yi sai dai abin da ta so yake bayarwa ni so nake a raba su ya sake ta saki uku idan da dama malam ya amsa mata da kai ya sunanta ya kuma sunan ɗanki? Afra ake kiranta, shi kuma Fadil. Ya ɗauko ƙasa da ke cikin farantin katako, ya ɗora a cinyarsa, ya yi zane-zane, ya jinjina kai, ya ɗago ya kalli hajiya fati. Lallai sai kin tashi tsaye. Ta mallake ɗanki, mallaka ba ta wasa ba. Kuma idan biki da gaske ba, abu ne mai wahala ya sake yin aure, ko da kuwa mutuwa ta yi. Ka ji irinta ba? Shaiɗaniyar yarinya, na sha wahalar yarinya nan, To da can fa babu ruwansa da ni sai da na tashi tsaye. Ɗan abin da ubansa ya bar min duk a can ya ƙare. Ba dan Allah ya sa gadon nasa ya yi albarka ba kuma ya samu babban aiki da yanzu mun kaɗe. To lallai dai ga ta nan ko yanzu a tsaye take akan ɗanki. dan Allah a zaune da ita. Idan da dama ma a kwantar da ita a saka ta bacci ko a sumar da shegiya. Malam ya dariya. Ai tun da kika zo nan kuma komai ya zama tarihi hajiya. ki ba da kuɗin karan alƙalami kawai a saka aiki. Da sauri ta buɗe jakarta ta ɗauko kuɗin da ba za su wuce dubu talatin ba ta aje masa. Ga wannan ban zo da kuɗi mai yawa ba, amma dai a fara saka aiki. Idan zan dawo, zan ci ko jaka da yadda Allah. To ai shi kenan ba matsala. Idan na gama aiki na haɗa abubuwan da zan haɗa, zan kira na faɗa muku, sai ku zo ku karɓa, ko kuma ni da kaina na aiko muku. A bisa wannan sharaɗi suka yi sallama suka fito suka dawo cikin motar direban ya kama hanya ba su nisa da garin ba suka rage gudu ganin an tsaye da motocin da ke gabansu a zaton su sojoji ne hankalinsu bai tashi ba sai da suka fara jan harbe-harbe wasu na ihu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bandit ne direban ya faɗi da sauri hajiya fati ta kalla hajiya kaltume da cikinta ya soma murɗawa mun shiga uku mun lalace ya sami shi yasa ba na son shigowa dajin nan gari gaba ɗaya ya lalace yanzu cewar ya kaltuma da idan ta ya raina fata kai direba ya za mu yi hajiya ba kuka kawo na nan ba ga kuma motoci a baya mu balle mu juya magana yake yana leƙe motocin da ke bayan su ga ƙarar bindiga sai ƙara matso su take to ko dai mu kira malam mu faɗa masa ne hajiya fati da fitsari ya fara zubo mata ta kalli hajiya kaltume ya mana me soja ne shi ko ɗan sanda ya turo aljanu su ɗauke mu mana hajiya mutanen nan suka kama mu ai mun shiga uku kuma na cewa alhaji me daga zuwa sulhun aure cikin tashi hankali ya jafa ta ce aljanu suka ɗauke mu kuma ai shi kenan mun bar duniya gara ma waɗannan aljanun da su su za su kai mu inda babu kowa su ajiye ko su kai mu china aljanni ai ba zai ɗauke ka ya aje kanan kusa ba sai wata duniyar hajiya kaltuma ta fashe da kuka tana neman agajin allah allah ka yafe mana Allah ka dube mu ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni har na ɓata zani direban ya buɗe kofa a hankali ya sulale yanki daji cikin ciyayi Hajiya Kaltuma ta fara kalmar shahada Hajiya Fati ta kama mata suka karasa suna kallon juna kowace na kai hannu tana taɓa yar uwarta dan san san yadda suka ci suka koshi ɗinnan, ba za su iya gudu ba ko da suna son su gwada haka ana kiran sallah asuba ta sauko daga kan gadonta ta nufo kofar ɗakin ta buɗe ta fito a hankali ta sauko ƙasa tana isa bakin ƙofar falon ba ta tsaya komai ba ta kai hannu za ta buɗe ƙofar ina za ki je ta juyo da sauri don ta yi tsammanin wani zai iya fitowa a wannan lokacin ba fita zan yi ta amsa wa namura cikin mamaki namura ta waro ido asuba ne fa na sani hijab zan ɗauko ne sallah haba huriya shiga ɗaki na ki ɗauko nawa mana Saboda hijab sai ki fita tun asuba ki koma bangaren ku ki dauko kamar wata bakuwa. Ke a gida fa kike? Huriya ta dan sauke kai ƙasa daga barin kallon yayata, wadda ta bata shekaru uku da haihuwa. Na wanda bata sake ce mata komai ba, tana fi kujerar da ta zauna a jiya. Ta ɗauki agogonta da assignment ɗinta da ta Sai da ta kusa hayewa, sannan Huriya ta rufa mata baya. Cikin ladabi da nutsuwa ta shiga ɗakin namura, ta tsaya jikin kofa Haka Huriya take. Ba ta sakewa da mutane, tana da wahalar sabo musamman idan ta san za ka iya tsangwamata ko kai mata faɗa mara ta jiyo ta jefo mata hijab ɗin cikin hanzari huriya ta cafke akwai kafet ɗin sallah a can a'a babu namara ta ɗauki nata ta jefa mata huriyan ta sake cafkewa ta juya ta fice daga ɗakin zuwa ɗakinta bata shiga nata ɗakin ba sai da ta kwankwasa kofar ɗakin Hamad tana kiran sunansa. Na tashi, ya amsa mata daga cikin ɗakin. sannan ta wuce ɗakin ta mai da ƙofar ta rufe. Tun bayan da ta yi sallah ba ta sake fitowa ba, sai da ta auna lokacin makaranta ya yi mata. Sannan ta buɗe ƙofa a hankali kamar wata baƙuwa. Ta rufe ta nufi hanyar sakkowa ƙasa, gabanta har faɗuwa ke don ta haɗu da musib ko ɗan uwansa miwan. Balle kuma momi da ta san bata ishe ta kallo ba. Sai dai ta yi rashin sa'a. Domin momin da duka yaran suna nan a falo zaune, abin da bata yi tsammani ba, don momi ba ta tashi da wuri sai idan tana ɓangaren abba shi ne da zarar ta kai masa abin karyawa za ta sake koma bacci kuma babu mai tashinta sai idan mai gidan ne da kansa don ko ba haka ba kowa ya tashi ta zai gane kuransa a rana ba ka faɗa min za ka zo ba ai da na sa an shirya mana abinci mai kyau cewar momi tana kallon kyakkyawan saurayin da ke zaune a kan kujerar da ke fuskantar ta kyakkyawan saurayin farin saurayi mai jini a jika ya girgiza mata kai yana duba agogon hannunsa No momi, na gode, tafiyar gaggawa ce. Yanzu zan kama hanya. Kawai na ce bari na biyo mu gaisa ne. Momi ta yi murmushin ƙasaita irin na manyan mata. Dama na sani, abinci in dai ba na hajiya turai ba baka cin na kowa. Ya ɗan faɗaɗa fuskarsa da murmushin da ke ƙara masa kyau da haiba, yana ɗaga kai kalli huriya da ke sakowa. Momi ta ɗan juya ta kalle ta kaɗan, ta ɗauke kai, irin baki ishe ni kallo ɗin nan ba. Momi ina kwana? Godiya ta gaishe ta cikin ladabi. Har momi ta yi kamar ba za ta amsa ba, sai kuma ta ci albarkacin bakonta. Ta amsa ciki-ciki, kamar an mata dole. Ya Musib ina kwana? Ya amsa. Ta juya gurin ɗan uwansa shi ma ta gaishe shi. Sai ya amsa mata fuska a sake kamar ɗan uwansa. Ta kalli na mara ta gaishe ta. Kamun ta rufe baki, na mara ta amsa tana mata an tashi lafiya? Daga ƙarshe Huriya ta cike gaisuwar tata da bakon da take kyautata zaton yana da muhimmanci a gurin momi. da yaranta ma gaba ɗaya ganin yadda suke ta murna da ganinsa kuma suka fito dukkaninsu da sanyin safiyar nan suka zauna a falo don shi kawai ina kwana ya ɗauki 'yan daƙiƙo kafin ya amsa gaisuwarta shi ma kuma ba da baki ba da kai kawai ya ɗan mata murmushi sannan ya bi ta da kallo har ta wuce ta gabansa ta nufi ƙofar fita ‘yar mijina ce ƙaninta ne kaga ya fita ɗazu momi ta faɗa masa domin ta san ba zai tambaya ba sai dai ta san kallon da yake mata bai wuce na neman sanin wace ce ba dan zuwan da yake gidan jefi jefi bai taba ganin ta ba haka ma bata masa kama da masu aikin momi ba balle ya ce ko yar aiki ce ba zai ce ya san kowa a gidan ba amma yadda ya san familin su musamman momi idan har ta ba wani damar shiga ma falanta to yana da muhimmanci a gare ta sai dai abin da bai sani ba wannan shigar ta dole ce ta tilastawar afa ce ba don huriya tana da muhimmanci a gare ta ba Yaya an ce an ɗaga bikinka. Miwan ya tambaya yana kallonsa. Mutumin da Miwan ya kira da yayan ya juyo ya kalle shi. Ka aje wannan yayan a gefe, ka kira ni da ril ɗin sunana Jamal. Momi ta yi murmushi mai sauti. Haba dai kaftin, dukansu fa ƙannanka ne. Ta ina za su iya kiranka da sunanka kai tsaye. Dole sai da girmamawa. Wallahi na tsani wannan yayan. Na fi son a kira ni da sunana na gaskiya. Ya amsa mata da murmushi, sannan ya miƙe tsaye sai zuba kamshi yake namara ta miƙe tsaye kamar sauran 'yan uwanta tare da faɗan tafiya nan da nan yaya ba za ka daɗe ba da hannu ya nuna ta yanzu na gama wa miwan gargaɗi ne ke ma za ki ɗana ko sai da suka yi dariya banda shi da ya nufi ƙofar fita yana yi wa momi sallama momi ta miƙe tsaye ta rako shahar bakin ƙofar falon miwan da musib suka ƙarasa gurin da ya faka motarsa suna masa a sauka lafiya momi da namara kuma suna tsaye a jikin ƙofar har sai da ya shiga motar ya masa hon ya fice sannan suka da cikin falon. Kaftin ba ka iya masa, Allah kaɗai ke masa daidai, komai kai sai ya ce ba haka ba, ga zuciya abu kaɗan ya fusata shi. Ai gaskiya Ami tana haƙuri da shi, cewar na mura. To ya za ta yi, haka Allah ya yi shi, kuma shi kaɗai ya bata daga ita har yayana, magajin da suke da shi kenan. Kuma Allah ya haɗa jininsa da ke, duk sanda ya zo garin nan sai ya zo nan, kin ji namra da wata magana uwa ɗaya uba ɗaya ai ta wuce wasa ko kin manta ta da mahaifinsa ne ga kuma hajiya turai ba ta da kawa a familin mu sai ni duk da haka dai momi wallahi idan baya ki, ba zai zo ba ba ke kaɗai kuke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinsa ba fa amma ke kaɗai ce yake zuwa gurin ki. duk sanda ya zo wurin sa hajiya sai ya zo nan waya ma akai akai yana yawan kiran ki. haka kuma da magana ki ma jaki ki taso masu aikin nan yau mun yi tashin dole su zo su fara aiki ke kuma ki shirya ki wuce makaranta oke ta amsa sannan ta nufi sama momi kuma ta fara hira da sumi wan Ku yaushe za ku koma hutu ne wai januwarin nan za mu koma ai ni gaba ɗaya na samu na bar garin nan na huta musibi ya ce kai gari kake son bari ni wallahi ƙasar ce ta ishe ni ba don halin afa ba kamar mu zai hana fita waje maza ne mu fa kuma yawancin 'ya'yansa annansa duk suna waje suna karatu amma ya hana a fitar da mu, kuma shi ba zai fitar da mu ba. Jami'an nan kawai za ku gama a nan, amma masters ɗinku da duk wani abu da zai biyo baya a waje za ku yi shi. Na gaji da halinsa, shi har yanzu bai gama jefar da waɗannan halayen nasa na dacen ba. Kuma a yanzu tunda na fahimci baya bin ra'ayi, to kowa ya nasa ra'ayin kawai. Duba da yadda ya ɗaga mana hankali jiya saboda kawai huriya ta zauna a nan. To ni me yasa ba za ta bi mahaifiyarta ba? Kai kana ganin uwarta za ta yarda ta bi ta ne su zauna a can? Ai ba za ta yarda ba, tana ganin ga gidan arziki to ai koda sun koma abba zai mata komai musib ya sake faɗa amma dai ba kamar idan tana gidan nan ba kuma kaltuma ba za ta yarda alhaji ya haka ba yadda bata bar shi ya kula da yarsa safna ba haka ba za ta bar shi ya kula da waɗannan yaran ba matuƙar suka bar gidan nan Miwana ya ce momi wai saki nawa ya yi mata nema ina ruwa na ni balle na tambaya can ta matse musu idan uku nema sun huta idan ɗaya nema ya dawo da ita duk ruwansu ne, ba nawa ba. Ni ta harkokin gabana kawai nake. Ba a kaina za ta zauna ba, daga ita iyamin har kaltuma, babu wanda za ta nuna mun komai, gaba ɗayansu. Mu da talauci sai a baki, shi ma dan ambata kawai. Su ko babu wanda bata tashi cikinsa ba. Ni kan babu wanda bai san ubana ba a garin nan. Ai shi yasa Hajiya take shakarki ki. Yadda take ma amma da ƴaƴanta, ba ta mana haka. Ai bata ga fuska bane. Ita kanta ta san nafi ƙarfinta ta ko ina. kuma ni fa na jiran abin alhaji ita da iya mune suka dogara da shi hira sosai suke momi na koɗa kanta da a garin gusau ma ji take ba kowace mata mai kuɗi ce sa'ar yin ta ba balle kuma cikin gidan alhaji haruna mai yadi to ba haram ba ne na san da ciwo a ce mai aikin ki ta auri mijinki dama haka yake kasancewa ƙawarki wadda ta san sirrinki ta auri mijinki ko kuma mai aikinki wadda take gyara gidanki ta tsabtace shi ta auri mijinki. To amma fa kada mu manta. Aure halak ne, rai ne da shi. Kamar da yadda Hausa suka ce, matar mutum kabarinsa. Idan har Allah ya ta auren nan, me ya kamata ki a matsayinki na musulma mai tawakkali da imani da Allah? Ki yi haƙuri, ki bar masa lamarinsa. Amma mata irin su kaltuma ba sa ganewa. To, ku dai ci gaba da kasancewa da ni don kun san alkhairi shi ke sadar da alkhairi haka zalika sharri kare ne ubangidansa yake komawa sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurare